ladubban musulunci idan ba a manta ba mun tsaya daidai shahi na sittin, yau za mu tashi shahi na 61 shahi na 61 yana yi wasu ba su da shi sai su yi hankali amma dai za mu tashi shahi na sittin. shahi na sittin, mala ya ce wato gaba ta shidda wanda mala ta adabul mashai wato ladubban tahiya wato kun ga a tsarin addinin musulunci hatta da tahiya tana da ladabi to duka wannan yan mutum bai yi karatu ba bai zuwa makaranta ba zai san wannan ba wannan shi ya ja za ku galibi yaranmu musamman 'yan mata suna tafa ganniya saboda ba su san menene musulunci ya tsara ba addinin musulunci wayayyen addini ne hatta yanda ake tsugunnu a makewayi a bayi musulunci sai da ya bayani balantana abin da ya shahi ladubba na tahiya don haka a musulunci an tsara yadda ake so a matsayinka na musulmi to ga yadda ake so ka yi tahiya malai ce daga cikin abin da za mu yi magana ladabi na farko shine adamul iltifati yana daga cikin ladubban tafiya rashin waiwaye ba a san mutum yana tafiya yana waiwaye waiwaye saboda galibi waiwaya tana jewa maka tsoro da firgici to a musulunci ba a san kana tafiya kana waiwaye waiwaye allahumma sai dai idan wani abin da babu makawa wani firgici ne wani tsoro ne kajiya don ka yi wa kanka mahita to wannan kana iya juyawa ladabi na biyu almashayu bi tawadu'in ana son mutum ya yi tafiya da tawadu'u abinda aka ce mata tawadu'u kankan da kai ba a kaskantar da kai ba kullum mun ka zo kalmar gamuna muna bambance mu bi tawadu'in da kankan da kai haka ake so in mutum yana tafiya za a yi bayani ladabi na uku al'ahaku bi ilka'is salam wanda ya fi cancantar ya jefa ma wani sallama idan aka yi haduwa shin waye cancanta ya yi sallama tunda cikin tafiya ne ake sai aka haɗu waye cancanci ya yi wani sallama na biyar an yalka salama ala jami'il musulmin mutum ya je wa sallama ga dukkanin musulmi ba tsara addini ba ne ka yi sallama ka ce jama'a wurin ga assalamu alaikum amma ban da wanci wannan ba ladabin musulunci ba ne shaidanci ne kawai kuma musamman ku mata kun komi wannan ɗabi'a da ku da yara hmm. sai a ce a yi sallama a ce amma ban da wani kuma sannan wani nan ba suna ne aka faɗi ba sai a ambaci in kiyatai eh na biyar ilka salami ala subiyan wato jefa sallama akan ƙananan yara idan mutum yana cikin halin tafiya ya haɗu da ƙananan yara ya yi musu sallama abu na bakwai e na shidda an yi mitsal aza an tsariku, ana so mutum idan yana halin tafiya ya ga wani abu na ƙazanta ko wani abu mai cutarwa to ya gusar da shi daga hanyar mutane sannan na takwas almashar ila salati bi sakinatin wa ƙarin. ana so mutum idan zai na wurin sallah na bakwai ko an yata ba al musulmi ya nisanci mashaitu tashabbuhin wato tahiya ta kamanceceniya in namiji ne kada ya tahiya ta kada ta ciniya da ta mata kazalika mace ta nisanci tahiya irin ta maza ko kuma haga wani na da wani salon tahiya ta yi kai ka ɗauki wannan salon tahiya din ko da jinsi guda kuke don kowa da salon tahiya ta dukkanin dukkaninmu na yanzu in ka tsaya ka kalli tahiyar mu inda za ka ɗauko mahaifan aji sai a ga ta yadda mutum kai ta mahaifin shi ta kai to ka aure ta hiyar wani musamman mayi muni a ce mace na taya irin ta maza ko kuma namiji yana taya irin ta mata sai na takwas almashir ila salati bisa sakinatin wa waqarin tahiyya zuwa sallah cikin natsuwa ta gabbai wa waqarin da natsuwa ta zuciya na tara la tamshi almar'atu fi wasu tsariki yana daga cikin ladabin ta na tara kada mace ta yi tafiya a tsakiyar hanya kamar ta kama titi tsakiyar hanya tana tafiya ko kasuwa tana ta yi tsakiyar hanya ko kwarkwada tana ta yi tsakiyar hanya to ina za ta tahiya za mu ji bayani na goma la tadribul mar'atu arda bi kada mace ta bugi ƙasa wato da ƙawarta letu zihira zinatuha domin ta bayyanar da adonta da kwalliyarta za ku ji nama lokaci yanzu ba wannan aka ba ƙawanci ake kallo ne amma ku dan zamani kuna da naku saro da kuke amfani da shi na goma sha ɗai la ta ta'addarul mar'atu idza kharajat min baitiha kada mace ta sanya turare yayin da za ta fita daga gidan mijinta zuwa wani wuri duk inda za tana kasuwa ne gidan iyayenta ne makwabta ne kada ta sanya turare to jama'a waɗannan ababe guda goma sha ɗai su ne insha Allahu za mu tattauna a kansu malai ce na farko shine adabal iltifati rashin waiwaya rawal bukhari an abi hurairata Imamul Buhari ya ruwaito hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu Allah shaida da aikin abu huraira yace ittaba'atun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Huraira ce na bi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa kharaja li hajatihi lokacin da ya fita domin biyan bukatarsa kenan zai je bayi sai ya bi shi da yake wancan lokacin kun ga ba tolar gare su ba daji ne ake zuwa sai Abu Huraira ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam security suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya shiga biya suke da shi su ne mai bi ta zaizai don su ga aiki ne da maganganu ne su ruwaito su kamar Abu Huraira don haka kuma suna biye da shi gudun kada wani abu mai halakarwa ya halakar da shi haka suke don haka har gobe ɗalibai in sun san darajar malamin su ne za su kare martaba ce an gane ko su za su kare mai martaba shi yasa za ka yi mamaki yanzu malam kabiru gombe duk inda an ka ce an sa wa'azi malam kabiru gombe gaba gaɗi zai ku yan an ka ce ai garin nan akwai yiwu a yi sare sare a yi mai aibi sai to ku bari a kashe ni mana yan an kashe ni sai mi sai mun te garin ku bari a kashe ni to saboda haka su eh, abin nan al'umma su ga tsare darajar malaman su kuna gani yanzu yan siyasa yan amaguwar siyasa su a kare dan siyasa duk garin da an ka ce bai shiga ai an ka shiga garin nan ana kaza ya guwa za su fara zuwa su saita gare gwamna securitin gwamnati ko ba haka ba dole su za su tsare shi to da haka ɗalibai su za su neman ma malaman su hanya ta samun kariya ba wai komai a ce malamai su za su sai su ba yan kuma ga ana malamin ku wata barazana ku ne za ku ce wurin hukuma don a yi rubuce-rubuce a kawace da. can mu mun ga ana malamin mu barazana game da kaza don haka in abu ya faru to ga abin da ya faru Allah ya sa mu dace abu huraira ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kharaja li hajatihi ya hita domin biyan bukatarsa fa kana la yaltafit abu huraira ce cikin abin da na kula da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya waiwai baya waiwai to rashin waiwaye ne hususiya ta ga rai duk da shi yana ganin gabansa kuma yana ganin bayan amma dai abu huraira ya rawaito hadisi yana ganin wannan hukunci ya kunshi kowa yace la yaltafitu bai waiwaye fadanautu minhu sai da na kusanci dab da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa qala sai dai annabi yace da ni ibghini ahjara sai ce ma abu huraira ka je ka nemo mini duwatsu astanfida biha domin in kakkabe kazanta da su au na hawahu ko kuma ya hudu wata magana mai kama da wannan ko kuma abin da ya kama da duwatsu wala ta'atini bi azamin amma kada ka zo mini da kashi domin ba aka kaɓa ƙazanta da shi wala rausin ko kashin wata dabba abu huraira ce fa'ataituhu ataituhu bi ahjarin haka ne fa'ataituhu ataituhu bi ahjarin sai na zo ma'anar sallallahu alaihi wasallama da duwatsu bi tsarfi siyabi wato da gehen rigata wato ya riƙa mayahi nai ko suturar da yake saye da ita ya ɗauki lezon wannan sutura ɗin ya cinto wa annabi sallallahu alaihi wasallama wayannan duwatsun wannan ya nuna kenan ana yi wa shugaba wato hidima ana yi wa malamin hidima ana yi wa iyaye hidima an gane idan ki ga malam na faran faran yana baɗan wani abu ki yi kokari ki gane mina na haka so ya ko ki tambaye shi malam me kake bada ne sai ce ina neman kujera ne to malam bari a samu a ce wai ɗalibai na zaune shi malamin shi zai budo maka ne kujerar da zai zauna shi zai budo maka ne tebiri wannan duka ana kyarga ɗaliban cikin rashin da'a gare su kuma yana nuna ran da baƙo yanzu zai gane ba ku san darajar malamin ku ba domin idan ana son a gane malami na da kima da daraja inda yake to daga ɗalibai ne za a gano in an gaya da ɗalibai ne kan nan nan nan da shi yana da kima idan an ga ɗalibai ne ba su nan nan nan da shi bai da kima wurinsu to bai da kima wurinsu ina zai je ya kima don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji abinda abu hurairah yi da kai ne ya je ya nemo ɗannan duwatsun fa ba'atuha ila janbi abu hurairah ce da yazo sai aje waɗannan duwatsun gehen annabi sallallahu alaihi wasallama wa a'radtu anhu kuma na kauda kaina kada in ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda lokacin yana biyan bukatarsa Kuma kamar ɗabi'a da aka yanzu idan yaro na da tarbiyya namiji baban ne ce je ka nemo mini ruwa ga buta saboda wata lalura ta sa an tsugunna yaron ya ka buta in yana da tarbiyya gidansu an bashi tarbiyya idan ya ka buta sai ga ya maka ne haka sai shi miƙa butar in ya miƙa butar sai ya kai da kai ne haka gudun ne kada ya je ga al'aura mahaifi eh wannan tarbiyya ce tarbiyya ce saboda haka yanzu duk za ga yara ba su da irin wannan tarbiyoyin sai yan kaɗan to wajibi ne a kula da irin wannan ke ma lalura ta sa kina cikin toilet yarin ke ce ta miƙo miki sani ko ta baki wani abu saboda wata lalura idan ta zo za ta baki sai ta kaura kanta haka sai ta ce mama gaci ke ku sai ki ansa lokacin ta kaura kanta ba ta gada al'aurar an gane ko Abu Huraira ce sai na kauda kaina daga Annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qaba da ya ƙara biyan bukata ta yi a taba a sai ni bi shi da waɗannan duwatsu ma'ana bayan ya riga ya ƙara lalura ta yi sai ya kawo mishi ɗan duwatsun da suka rage kuma sai ya bi da su in akwai wata bukatar zai da su domin ya yi da su wannan hadisin imam buhari ya hitar da shi hadisi ne ingantacce rawar hakim imam hakim ya rawaito hadisi wa sahwal albani an jabir radiyallahu anhu kala daga jabir Allah shaida da aikin sa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza masha lam yaltafit annabi ya kasance idan yana tafiya baya waiwai to babban malami a sheikh wahida abdulsalam bali ya kawo hujja da wa'annan hadisan dangane da cewa to hadda mu bai kamata in mutum na ta yana waiwaye ba tahiya tana kana waiwaye ba ladabin tahiya ba ne yana daga cikin ladabin tahiya kada ka waiwaya sai in ka ji wani abin da ke firgita ka wani abin tsoro a bayanka da da sai ka auna ka duba ka gani don ka san kimanin gudun da za ka yi ya abin da gudun yana bukata a ƙara gudu na kwankwalaki gudun mutuwa sai kai in ko gudu na samun dai tsira sai kai wannan kun gaba ba laifi ba ne amma dai in babu wannan ba a samu suna tahiya yana waiwai idan ba manta ba al'ada da iyaye da kakanni suka azamu gare su sun ladabtar da mu ba a waiwaya duk wanda ya tashi dan tsahiya san da hakan ya hankala ta kana ta ce kai ba a ce ana waiwaya ashe kun ga nassan hadisi ne ba a ce ana waiwaya saboda so da yawa wani lokaci akwai miyagun aljanu da za su biyo ka ka ji ana taya da sawun takalumma ana biye da kai haka to duk irin wannan in ka tsoro ka ci aljanu tsoro ya kaso ka jiya amma in ya fahimci baka ji tsoro ba sai ya ji tsoro sai shi gudu daman duk wani abin da ka bada tsoro in ya gaba ka ji tsoro na shi zai ji tsoron ka sai ke wanga ga alama sai akwai abin da ya taka sai wannan abin ya ji tsoron ka Allah ya sa mu gani. yan uwa ladabi na biyu shine al-mashar bi bi tawadu'in wato tafiya da tawadu'u tahiya irin ta tawadu'u menene tahiya irin ta tawadu'u Tahiya da ba sauri ba eh? ba gudu ba bayan gaba idan mutum yana tafiya ko da mace ce a ce kina ta yi ana wani karkace karkace ana wani lankwashe lankwashe to ai ke ma a musulunci an hana ki in kina son ki yanga sai ki bari cikin gida in mijin kina cikin gida yana zaune kamin ki sai ki ɗauko wanga abu ki lankwasa nan ki yi yanga nan ki yi nan ki lankwasa nan sai ki gani amma ba wai saman titi kina taya kina yanga ba wannan musulunci bai bukata haka eh? sannan kuma ba a son tahiya da sauri sai da lalura ya zama da an ga kana sauri ko da mashin ko da mota sai a ce lahiya sai a ce tun da haga malam na gudu haka to ba banza ba ko a ce tun da haga wani na tahiya haka da sauri ba banza ba amma a ce mutum na tahiya ko da ƙarhi ko da ƙawa yana sauri ba ɗabi'a ce wadda musulunci yake son mutum da ita ba ana so a ganki kammalallen mutum to cikin kamala sauri bai cikin kamala yana cikin rashin natsuwa rashin kamala to da ana son musulmi duk inda aka gane a gan shi wayayyen mutum kammalallen mutum da aka yace adamul mashayi wato almashayi bi tawadu'in tahiya da tawadu'i tahiya da kankan da kai da nuna ba kai na wani idan ba manta ba a ƙasar nan wa an waye gari malumai suna da tasu tahiya irin tasu wanda kai da ka ga mun nan na sai suka ce a ina jin mai ga malami na yaya malamai ka tayawa da aka sa gane suna tahiya irin ta hanwawuya hanwawa sai a ga mutum na tahiya irin wai kamar wata tahiya ta tsoron Allah to ba sai tsoron Allah ta ba canza tahiyar ka tahiya kana yin tahiya ka tsoron ƙasa ka kai ba tahiya ta da musulunci ka so ba musulunci bai so haka don abin zai iya cutar da kai ko musulunci bai son sauri sai dai mi tsaka tsakiya wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna haka Allah ce ibadur rahman yamsuna alal ardi hauna suna tafiya cikin ƙasa a tsanake a tsane ba rigima ba yanga ba kuri ba nuna nice wance to muwa ya gari a rama kallahu masu NCE da taya irin tasu masu digiri da taya irin tasu masu masters taya irin tasu doktorin musamman mata eh, ya secondary school da taya irin tasu wanda kai ta kowa irin ta shi wannan duk wanda ya kai wannan matsayin to ga irin ta yadda zai yi wanda ita ka nuna ga matsayin shi wannan musulunci duk bai da wannan abinda musulunci ka so duk wata daraja da ga Allah ya baka ba sai ka nuna ba Allah zai bayyana ta ga al'umma su gane lokacin da haka kokarin bayyana da kanka to sai Allah ya sa ka tasiri kun gane sai Allah ya hana maka tasiri to yanzu an waye gari mutum ya ce wani wuri ya kokari ya faɗi matsayi ne ka ce a faɗi a faɗa mutane ga da an ce ga ga alhaji nasiru mera na yato shehu dai eh. ai malam bahaushe ya da alhaji girmamawa na ko sun yi layi da an ce maka alhaji wani ka ce ah, sai an kire ka sheik ko sai an kire ka almubaddal ko sai an kire ka imamu ko sai an kire ka shugaban kaza gaban makarantun nan mai jagorantar makarantar islamiyya ta kaza mai kaza gaban kungiyar izala mai rikon kaza mai kaza duk waɗannan abubuwa in ba bukata ta kama sai an haɗa ba duk ba sai an haɗa ba duk sai an gama ɗaɗa ka da wasa ka zo wurin wa'azin kuma Allah ya sa ka dambali wa'azin da haka son shi don shi tasiri ki tasiri kai da kanka kai ka nema a yi ma ka ce Allahu akbar sannan a yi ma kabbara tunda babu wanda ya yi ma amma in ka bari sai Allah ya sa karatu ya yi tasiri ga idanun al'umma su ji karatun ya ratsa su Allah ya sa mu dace fa fi sahihaini an abi hudayra radiyallahu an amma ba laihi bane idan bukata ta kama na ai haka akwai inda bukata za ta kama ana son kowa a san meye matsayi ne kuma da ina hito sai a ce to yanzu za mu gabatar da amira ta kungiyar kaza ko za mu gabatar da sakatar ta kungiyar kaza saboda wasu wurare in ba a yi wannan bayyanawa ba to don sanin wannan inda ka hito da matsayinka wani abu ne mai muhimmanci wani lokaci to ana iya yin wannan kuma in bukata ta kama amma dai galibi ɓoye waɗannan abubuwa ya yi tasiri Allah ya samu dace an abi hurairah radiyallahu anhu ƙala, ƙala abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam abul qasim annabi rahama sai da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mara rajulun yamshi fi hullatin wata rana wani mutum yana tafiya cikin kayayyaki da muke ce ma asin da asin wato ya haito mat ko kadan jiwa ta tambaya shin wai to irin hitar da aka yi mutum ya samu mahulla irin hijabi ne kaya ne komi iri guda shin bai cikin wani abu na ce in kasa da sunan takama da alfahari sai su zama laifi in baka sa da niyyar wannan ba laifi ba ne akwai ɗan hijabi irin naka irin matsayinka wanda haka sawa ya atamwarka irin taka yan takaloma masu dizayin irin wata kala ta wannan atamwar kullar da zaki sawa ko hijabin mai kalar wannan ba da niyyar alfahari ba ka shiga wurin jama'a don ka nutsar da kanka don ka kammala kanka mutunta kanka ba laifi ne ba shekaran jaman kai magana dangane da ke ta irin wadda take ba ta kaskanci da wulakanta kanka ba in kai ta irin wannan ko musulunci bai ta, an gane yanzu galibi wasu wurare in ka sai kamar hita ka aka kallo mota ka aka kallo sannan a kalle ka da an ga ka dan zuke ka rami sai a ce i eh, bayani kai awwa i mm, eh, bayani kai awwa ka ce to ni a tsohon ciyaman na kaza lokal gama Allah sarki san tsohon ciyaman bismillah wuce dole sai mutane sun nemi in kana cikin ta sai a ce eh bayani kai awwa so da yawa za a wannan to irin wannan yan bukata ta ka ka bayyana da kanka yanzu misali malama Hamida kawai sai dai kila suna cikin ya sai yan sanda sun ga tare suka ce sai eh, ke bai Allah baki magana halan ki awwa take ce ya uwar gidan dan majalisa na argungu local government eh eh haka Eh. to sai ga ke biyo ke jayi da nan awo yanzu ke dole sai kayi bayanin wa haki ta ce jayi da nan aza an kai da kiya kiyo eh yan ba ta yi <laughs> ta ce ta ba ta ɗan majalisa ne eh abinda aka kallo galibi ma ta ɗan majalisa a ganta tana sai tana nishi eh ta ci ta dire tana ninki ko ke ko ba a ga wannan ba eh eh wai ba ta sa gina ba ko wasu ne matsala shi, ci an matsala to Allah ya sauwaka o hita ta sha bamban kowa da gele ita da hijabi to ai har matan gwamnati yanzu inda sun kawaye suna sa hijabai ai ko namu nan yan za su sa irin waɗanda wurare namu ajigilan suka cikin mota su sa hijabi ko ba haka suke ba ko su wanda sun kawai cikin su eh? eh kun ji akwai ma gwamnan da kudu ba ma musulmi na ba amma mata ta hijabi ta kasa siyasa mu'amala ke saboda ta mutunta kanta saboda haka ba laifi bane in za ku wani wuri hadda in kuna bukata ku yi sutura ku iri guda musulunci bai hana ku ba in dai ba da wata manuwa kun kai ba kun yi kayan ku iri guda don a gane cewa yan gari kaza yunifon ne eh yan lokar gamat ɗin argungu ga irin uniform nasu yan lokal gamat ɗin birnin kebe ga irin uniform nasu yan ƙungiyar hizba ga uniform nasu yan ƙungiyar kaza ga uniform nasu wannan duk babu wani abu amma da an matsala alfahari shine matsala Allah ya sa mu gane ah, muna tare ko wani mutum yana tahiya cikin wasu kayayyaki hullatin kayayyaki iri guda to ujibuhu nafsuhu rayuwa ta yana ƙayatar da shi yana jin kai ko murajjilun jummatahu yana taja su kansa wancan lokacin haka a gani in ka isa ko yanzu in ka ce kaga gayun kawai ai sai abin ya baka tsoro har yanzu gayun kawai za ga da mashaci haka da yan uwa ku yi hankuri yan uwa muhilla ne yan uwa muhilla ne haka za ga ga masajin kai bayan mutum ya gama shaci kai ne haka sai ga ya soke shi haka ga kai ne <laughs> ko haka ba ita alama kai ka kai to haka za a ga gayin ƙawar su ma mutum bayan ya sha ta kaiwa sai ya kama mashaci nan ba sai a sashi ko a soka don ke haka to a ba abin mamaki na batun tun wancan lokacin akwai waɗanda a ganin su ya kai gayu eh? wato gaskiya jama'a mutunta kanka yana da kyau duk da wa'azi kun ka kuka mutunta kanku sai ka zo ta ce wallahi malam ta birge ni jiya hitarta alhamdulillah amma ke zo ke malama hijabi daban atamwa daban dan kwali daban takaluma barkace an ce za ki yi aljihar ce ni wallahi wa gama ni tun ma hitarta ma bata ma ban sha balle ma ikrarwa azinta haka suke kallo wallahi saboda ka in za ku je wasu wurare ku dinga mutunta kanku eh ku girmama kanku wannan mutumin ya ce yana tahiya yana taji kansa is khasafa Allahu bihi sai Allah ya sa ƙasa ta rusga da shi ƙasa ta yi ƙasa da shi fa huwa ya tajaljal ila yawmil qiyama yana ne yana tafiya har zuwa ranar kiyama yanzu haka magana gada muka yana ne yana tafiya saboda ni alfahari jiji da kai din da ya kai da kun jiya mata kun yi kowa jiji da kai kun yi kowa nuna matsayinku, da haka kai a tara ku eh Allah ya sa mu gane وفي وفي مسند إمام أحمد بسند حسن عن بصر بن جهاشي القرشي رضي الله عنه الله شرد أيكنسا يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصق يوما في كفه وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا توهين ياو أهننسا eh to a wane tahin hannu tahin hannun hagu saboda yawu kazanta ne amma ba ba ne, eh yawu kazanta ne amma ba najisa ne, ko najisa ne jama'a yawu miyau jisa ne kazanta ne yawwa eh kazanta ne sai ya towa su an gane sai ya towa su a hannunsa na hagu duk da ba a kawo cewa na hagu ba ne an gane basa kayoman fi kaffihi sai ya tohi wata rana a cikin tahiyar hannunsa ko ba haka ba ya yi tohin abin nan sa kayoman fi kaffihi ya yi tohin yawu a cikin tahiyar hannunsa maka sai na hagu ko saboda ma'ana ta fawar da alaiha usba'ahu sai ya aza kuma ɗan yatsa ne ga yawon nan ga yawon ya towa sai ɗauki ɗan yatsan sai ya aza ga wannan yawon wanda kuma san ko da yawu ƙazanta ne na annabi ba ƙazanta ba ne eh? yawon annabi in ma yau a ce annabi na tasowa bi tohe ne da yawu ni ina so ki ta towa min yawu ina so to sai ya ɗauki ɗan yatsa ne aza ga yawon nan sun maƙala sannan ya ce ƙalallahu Allah maɗaukin sarki ya ce ƙalallahu na adam Allah ya ce ya kai ɗan adam anna tu'uji haka ne anna zuni ta yaya za ka iya buwaya ta haka ne wa qad tuka min misali hazi, alhali na halicce ka ne da abin da yake kwatankwacin wannan yawon da shi na halicce ka abin da na halicce ka da shi ya kai ɗan adam na halicce ka dai da wani abu bai kama da yawun nan kun gane aiko yana nuhin mi maniyi hatta iza sauwaituka haka na ci gaba da renonka sai da na daidaita ka wa'adantuka na daidaita halittarka ta. baina ne sai ga kana tafiya tsakanin sanyi guda biyu baina ne ko kuma kana tafiya tsakanin barguna guda biyu ma'ana mayahwayin da kake yahawa yan kuma mun hassara shi da wato ne sanyi guda biyu ya hassara da abin nan ya ɗauka maniyin namiji da mi da maniyin mace walal ardi minka wasidun kuma kai ƙasa ta riga ta zama maka filo za a waye gari nan gaba za a yi maka matashin kai da ƙasa babu hilo eh fa jama'ata wa mana'ata sai ga ka tara dukiya wa mana'ata amma ka ki aiki da gaskiya kuma ka ki taimakawa da dukiya ga da Allah ya baka yanzu ku duba rayuwar da muke cike kenan jama'a yanzu harka corona nan wa duk wani mai kuɗi ya ɓoye ya ce shi ma cikin wahala yake sai yan kaɗan wayanda ke taimakawa wayanda yanzu ma ka yadda arzikin suna taimakon jama'a ba ma masu arzikin na ba talakawa na wasu wasu su ne ke taimakon junansu amma duk wani wanda aka ce maka wanda tsiyada yana da arziki ya ɓoye wai tunani ya kai an shiga wahala kai da ya je ba mutane shi abi ne ya ƙari don haka fa jama'ata wa mana'ata ga hainan ka tara dukiya kuma ka hana amma yau gahi nan an saka cikin ƙabarinka daga kai sai suturarka babu hilo babu gado babu komi hilo ya yi maka ƙasa ta yi maka matashin kai hatta iza balagat taraƙiya kana nan kana zaune kana rayuwarka sai rayuwa ta kawo ga karan karmaminka wato tsakanin makogaronka da wato kirjinka rayuwa tana zuwa tana dawowa kulta wai sannan na za ka dawo kana cewa a tasaddaku na yi sadaka da dukiya ta kaza na ɗibi kaza na yi kaza akwai wani mutum da ya rasu shine sai aka zo ana ta muhawara cewa ya kamata a yi mai sadaka sai ɗa ne guda cikin ɗaya ne ce to shi dai wallahi bai yadda ba ko sisi bai so a ɗiba cikin kaya ne a bashi nashi rabo yana da bukatar shi mai sadaka shi mai sadaka sun ka ce ai ya san yana da waga dukiyar da yana da dai mista ya ba shi sadaka bai ɗiba ya ba yanzu a ce a bani na rabo ya hanka bani na rabo ku ku ce ku ɗiba ku yi amma ni ban yi sai ina ga dama don kaya nana to abin da ya kamata mutum ya gane duk abin da kan mallaka ka aje daga lokacin da rayuwa ka ta heta ko sisi babu naka sun dawo kayan magada kuma in ka ɗiba da ranka wai ka kace bari ka yi ƙoƙari wai ka raba gado ka aikin banza sake raba za a yi in kan mutu kowa za a ce tattaro ya mesuwa ai raban gado saboda yana yiwuwa cikin rabon ka a samu zalunci amma rabon da Allah ya babu zalunci ciki muna tare wa anna awanu sadaka ina ma a ce wannan lokaci lokaci ne na sadaka to ba lokacin sadaka bane duk mutumin da sai da rayuwarsa ta kawo ga makogaro tana zuwa tana dawowa sannan ya ce sadaka zai yi wannan sadaka ba a da ita sai dai ƙeta kenan ƙeta zai yi ke sahata da wasiya za ka yi to wasiyan nan ka yi ta sadda kana cikin hankalinka amma da zaran kai ta hankalinka kai ta hayyacinka to sai a ce a wannan kawai zojin mutuwa na ya ce ya bawa na kaza ba a yarda da shi an gane amma in kana bisa hankalinka ka wannan kace a mallan adamu na ce ene eh, na kadiri iyalin ka wancan ta ce eh, nita a alaji ka ce wanga wani na an ka ce a'u. Allah sarki to abin da naka so don Allah cikin abin da na bari a ɗibi ɗaya bisa goma bawan Allah ga tun da bai cikin magadana kuma ni rike shi da Allah a ɗiba a ɗan gina mai gida cikin abin na bari ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa tara ko ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa bakwai ko ɗaya bisa shidda ko ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa uku amma yace da Allah a raba dukiya ta biyu dan bawan Allah ga marayan ga da aka kamin gidana ina kula da shi da Allah a raba dukiya ta biyu a baya rabi a dan gina mai gida sai a ce tau mututu in bari haka mutu in yan mutu sai aiwa da shari'a ta ce ai sai a dan diba dai cike dan abin da ba ya bu ba fallasa a dan dai bu a yan mai a ce ga dai ka ka dan sai hili wani zaman da kai karkashi ne shi na an baka Allah ya samu gani wato sai na uku eh na karanta shi na uku al'ahaƙo bi ilka'is salam ladabi na uku shine al'ahaƙo wanda ya cancanta bi ilka'is salam da jihar sallama Yan haɗuwa ya kamata shi ma wani sallama a tsarin musulunci imam Bahari ya rawaita hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairah ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama qal annabi yace yusallimu sagiru al kabiri karami wa babba sallama kamar ka ce da Hausa karami shike da babba eh a musulunci karami shi ya kamata ya gaida babba ba wai babba ha gaida karami ba Walmaru maru alal qa'id mai wucewa akan hanya shi ke yin sallama ga wanda azzaune ko shi ke gaida wanda azzaune wal qalilu yan kaɗan su ke yin sallama alal kasir ga masu yawa idan kuna ku biyu waɗanga su uku to ku biyu ko haɗu da mutum uku ku biyun nan ku za kuwa mutum uku sallama ka'idan musulunci wannan hadisin wato hadisi ne wanda imamul buhari ya fitar da shi wa fi riwayatin lil bukhari yusallimu ar-rakibu ala al-mashi mahayi abin hawa shi ka yin sallama ga wanda ke tafiya a ƙasa wal mashi wanda ke tafiya a ƙasa shi ke sallama alal qa'id ga wanda azzauni wal qalilu yan kaɗan suka sallama alal kasir daga masu yawa wannan ya zo cikin sahihul buhari Larabi na hudu shine an yulka salama ala jami'il muslimin idan mutum zai sallama zai je wa sallama nan ga dukkanin musulmi imam buhari ya rawaito hadisi cikin ingantaccen sa daga abdullahi ibn amru radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ayyul islam khairun cikin musulunci waye kuwa alheri yace tud'imu ta'am aiki mahi alheri cikin musulunci ka ciyar da abinci jama'a kullum muna maimaita muku ciyar da abinci nan ba wasa ba ne ka ciyar da abinci an gane sannan na biyu wata ƙara'us salama kuma ka karanta sallama alaman arabta wa mallam ta'arif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ka yi mai sallama to kun ga anan ana nuna mana cewa dai sallama ga yanda take ladabi na biyar ilqa'us salama ala subyan wato yin sallama akan ƙananan yara ففي الصحيحين عن انس بن مالك انه مر على صبيان انس ya wuce ta wurin wasu ƙananan yara fa sallama alaihim anas ya yi musu sallama wa qala sai anas ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam yaf'aluhu annabi ya kasance yana yin haka wannan hadisi hadisi ne wato ingantacce mutafaqun alai ladabi na shidda an yi mitsal aza an tariq yana daga cikin ladubban tahiya idan mutum yana tafiya ya ga ƙazanta ko ya ga wani abu mai cutarwa ga hanya to ya gusar da shi ya ɗauke shi ya tabbata cikin buhari da muslim daga abu huraira daga annabi rahama tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce baina ma rajulun yamshi bi tsarikin wata rana wani mutum yana tafiya a hanya waje da na shaukin sai samu wani kututturin kaya ala tsariki akan hanya fa akharahu sai ya jinkirtar da shi ma'ana ya ɗauke shi fa shakara lahu Allah ya gode mai ga wannan aikin fa gafara lahu kuma ya masa gafara so duk wani abu mai cutarwa duci ne duk wannan tarbiyya mutanen da suna da ita da duk ana ba da irin wannan tarbiyya a ce in kaga dutse, ko kaga kaya ko kaga kwalba ko kaga gami to yaren yanzu in mutum na ta ya ga kwalba ya taka jayo ta yake tsakiyar hanya gina, fitar da tsininta ko inda kayinta yake ya ce tun da ta yanke sai wani ya to shi ma ta yanke shi saboda rashin tarbiyya jama'a saboda rashin tarbiyya Allah ya sa mu dace saboda haka wannan hadisin shi ma muttafaqun alaihi Imam Buhari da Imam Muslim sun yi da shi ba ta eh, ladabi na bakwai shine an yatajannibal muslimu ta tashabbuh wato musulmi ya nisanci tahiya irin ta ya da in namiji ne ya nisanci tahiya da ta maza ta mata in mace ta ta nisanci tafiya irin tawa irin ta maza Imamul buhari ya rawaito hadisi an bin abbasin kala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al mutashabbihin min ar-rijali bin nisa annabi ya la'anci masu kamanceceniya da mata daga cikin mazaje yanzu in ka kalli tahiyar matasanmu irin ta tahiyar wata suka yi tahiyar mata yan daudu tahiyar yan daudu ta suka yi kaga namiji na tahiya yana lankwasa yana kaririya irin yadda mace na ta haka ta saki hannunta haka haka da miji ka ta yana lankwasa hannuwa sai ka ce mace hmm? wata lalacewa ce da ta sami mu Allah ya shirya mana su namiji ana so yana tafiya a san namiji ne ko da nesa ka kayo ka san namiji ne eh sannan wal mutashabbihatu minan nisa bir rijal kuma annabi ya la'anci masu kamanceceniya da maza daga cikin mata an yi akasi shi ma yau haka za a ga wata mace na ta irin ta maza wai mace har ta sa wando jeans da t-shirt tana yawo cikin gari irin action din maza da komai na maza wai mutane su ko wani har ita ka birge shi ya aure namiji ka kai gida ne in yanzu kun kauce da ke da wata keke sa hijabi ɗiɗɗiɗɗif ita ko ta sa jeans ta riga irin ta maza ita aka kallo ke ba a kallon ita ta waye ita a duniya na gaya min kuma sai kun gyara kanku a daina ganin ku haka cikin hijabi ɗiɗɗiɗɗi ana rena muku da wayo mutum sai ya aure ku ya gane cewa kuma ba ƙananan kyallaye kuke ba kuna da wayewa an gane ba wani magana wai ki je ki aure wata ustaziya ta yi aure a gara bakan da ta yi aure shine mijin duk sada ta ji motsi ne ta sai ta ɗauko hijabinta da niƙabinta da safarta ta sa eh, sai ce mata ba a hakanan ta ce a ita wallahi haka an karanta da su islamiyya eh, ba a zama babu hijabi babu niƙabi babu safa kaga cikin wannan dai akwai ƙauyanci eh to duk irin waɗannan yan ba su da fahimta addini eh ba mu daɗi ko yanzu na mu magana da wasu ba mu jin daɗin abin da ke faruwa muna ji a ce ɗalibanmu ne suke wasu abubuwa na ba daidai ba muna son a ce kuna da wayewa wayewa ko ita ke sa mazajen ku su san darajar mu da kiman mu idan namiji ya ne mai wasu abubuwa na ba daidai ba ɗauka kai yau ce nan karatun da an kai miki yau shi abin da malai koya miki an dawo da makaranta kenan sai ke koma gida ki mishi arba'una tsiya? sai ce to wato yawan ga karatu an karbi makaranta da ke koma gida ke gwace namijin ki sai ce to to a ɗaya zai ta mini malam kenan cikin salamus ɗin ku akwai gwace namiji in to an koma gida an gwace ne to da duk abin da kuka yi shi yasa ku a gani mazajen ku ba sai muna kallon kima wasu daga cikin su saboda ni ba ku ba ku da kima saboda ba ku yin abin da ya dace amma wallahi mazajen ku in ku ne musu abin da ya dace sai ka ga namiji bai san inda yake aza da mu ba na sha gaya muku duk inda mun haga mutum in ya gane mu jiki ne mai rawa to ya gaisa da mu yana mutunta mu sai mu ce to mata ta na aiki da abin da muka faɗa mata ya ga karatun ƙasa cikin gida amma babu karatu kasa mu tana wahala zuwa makaranta ta dawo kullun da ita da miji babu daɗi ya za a yi a mutunta malaminta saka don Allah ku ruwa mana asiri mu alheri muke karantar da ku ba sharri ba ku yi alherin nan yayin uwa ladabi na takwas daga cikin wato ladubba na tafiya shine almashir ila salati bi sakinatin wa waqari tahiya zuwa zuwa sallah cikin natsuwa ta gabbai da ta zuciya fa bisa yana an abi hurairata radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza suwiba bis bisala. yayin da aka yi iqama domin ta da sallah fala atuha wa antum tas'aul kada ku je wurin sallah kuna masu gaugawa wa atuwa ku je wurin sallah nan wa abin nan wa atuwa ku zo mata wa alaikum sakina kuna cike da natsuwa fama adaraktum fasallu abinda kuka riska masallaci ku sallatai wa ma fatakum fa atimmu abin da ya kubce mun kuma ku cika abin ku. fa inna ahadakum lalle ɗayan ku fi salata yana cikin sallah idza ma kana ya amidu salata matsar sallah yake nuhin zuwa da zaran ka kama hanya zuwa masallaci to kamar kana sallah ne ladabi na tara daga cikin ladubba na tafiya a musulunci la tamshil mar'atu fi wasat tariq kada ta yi mace ta yi tafiya tsakiya hanya balantana ta yi tahiya ka haɗa tana gugan maza mun gani in mun shiga kasuwa sai mun jaye muku ka ga mace musulma ustaziya da niƙabi da safa da komi amma sai ka kauce mata me yasa kai ba malamin islamiyyar su hakim amma inda malamin islamiyyar su ne za ta kauce mu amma kai ba malamin ta hakim ba wata mugunya tarbiyya ce muna haɗuwa da ku a kasuwa sokoto a ina sai ga mace wata wallahi sai ta zungure ka sai ka jaye da kanka ba daidai ba ne kina kama hanya ki ga wani tullutsu ya yi yawa ki canza hanya wannan yana cikin ladubban shiga kasuwa amma ga kuna shiga kasuwa ɗaya kuka ba tare da kun ladubban shiga kasuwa ba in za ki shiga kasuwa akwai ladubba kamin ki shiga kasuwa sai ke je makaranta an waɗa miki ladubban shiga kasuwa in ke san sannan ki shiga kasuwa in ba ki san su ba ko bai halatta ki shiga kasuwa ba balantana ki kasuwancin ma Allah ya sa mu gane don haka imamu ibn hibban ya rawaito hadisi wanda albani ya hassana an abi hurairah radiyallahu anhu qala annabi yace lays yace laysa lin nisa'i wasf tariq bai dace ga mata su yi tafiya tsakiyar hanya ba duk wanda ya tashi nan tarbiyyar da uwayenmu da kakanni mun kai so suna yi mace yanzu in za tana gida daga nan sai dai a ganta nan gehen gina suke tahiya amma yanzu saboda wayewa ta yawa wai kuma hadda ana karatu addini sai ga mata ma tsakiya hanya yanzu nan wurin ga so da yawa na sha ganin masu mota da masu mashin sai sun yi ta muku oda ku jaye musu tsakanin wanda ya to nan zuwa can sai a zo tsakiya hanya a tsaye ma ba ma wai ta yabba wannan yana rashin kunya ne wannan matar biya bace har ɗabi'a da kuka wai ku yi to nan bakin wurin ga ku yi zaune ko kuna ta surutu kuna yi da wallahi ba tarbiya bace da kun san muna abin da ba ku yi ba don ran da duk mijin ke ki zaki kina tsaye wannan wurin kina hira da ke da wata wala ranki sai ya ɓaci sai ce o oh, shi an zuwa makarantar waje kuna hira da ke da wasu shi an zuwa makaranta shi yasa za ka ji wasu na cewa da an kama hanyar sai ce za ana tsegumin wallahi wani abin da ya ɗauka islamiyya ba karatu aka zuwa ba tsegumi na za'ana saboda ni munin wasu ɗabi'un wasu daga cikin Allah ya sa mu dace ladabi na goma kusan na kusa ga ƙarshe la tadribul mar'atu bi rijliha kada mace ta yi tahiya tana buga kafarta li tuzhira zinatuha don ta bayyanar da adonta na ce wanga zamani akwai wanda kuka yi yanzu musamman a ce yarinya budurwa ce ko kuma bazawara tana son ta bayyanar da kanta a santa in za ta unguwa mai take cin ce da Allah wani yaro ya to da rake ta ko wata yarinya ana cikin ta daga inda maza sai ta suke yaron in ta saki yaron sai ta ƙara batan gaba sai ta wata ce kai don Allah yau sauri mu ta yi don a murya ta kuma a kallo ta don mazar da annan mazauna sai su kallo ta to shi ma ya yi kama da wancan eh? da wasu abubuwan da aka yi da fasikanci ga sunan zube ƙasa kuma akwai takalma masu tsini to an kai a cikin yashi suna moci ba su yi amma cikin bisa kwalta suna bugawa suna kuka to wannan duk ba ɗabi'a karuwanci aka ce ma wannan idan ka gama tana tahiya za tana unguwa ta sa takalmi masu tsini ko yan tsalle to ta yi ɗabi'un karuwai ɗabi'un karuwai ne in mace za ta tahiya wani wuri in za ta sa takalma za ta sa takalmi na flat haka kuke cewa ko wayanda ba su da wani tudu saboda unguwa za ana waɗannan masu tudu na zama cikin gidana Allah ya sa 'yan gajera kike kina son ki dan ƙara tsawo mai gida ya gani sai ki dan sa masu tudun sai ki dan yi haka ki dan tashi sama ko ba haka ba eh to amma kuma bisa hanyar za ana wurin walima ko za ana ina an sa takalma masu tsini wannan ya sa saba tsarin addini ya zama kwalliya kenan Allah subhanahu ta'ala ya ambata a suratul nur yace wala yadriba wala haka ne wala yadribna wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Allah ya ce mata wala yadribna bi arjulihinna kada su yi bugu da kawahuwansu liyu'lama don su bayyanar da ma na abinda sun ka boye min zinatihinna na adonsu da kwalliyarsu wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki daya ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo a wurin Allah Allah ka samu cikin masu samun babban rabo ladabi na goma sha ɗai wato kuma ladabi na ƙarshe shine la ta ɗarul mar'atu kada mace ta sanya turare idan harajat in za ta hita min baitiya zuwa zuwa gidan mijinta in za ta in za ta yi ta gidan mijinta ko da yaro ne don kuna wata da sisa da kisisina sai a banka ma yaro turare da sanin da a goya yaro sai a banka mai turare ke kisa har yanzu amma akwai turare irin wanda ka kashe wari da bulbuli da waye akwai su wannan shine an kace a sa ma yaro shine an kace a sa ma zanen goyon yaro ba irin wannan turaren mai ƙarfi ba wanda 'yan mace ta biyo kowa sai ya san wata ta biyo ta wuce muna ji ba saka ba kabo ta an goyo ta ta wuce abin zan mamaki fasikanci zalla ana yi imam tirmidhi ya rawaita hadisi wa qala hasanun sahihun an abi huraira eh an abi musa al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsida da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ayyuma mar'atin ta'attarat duk mace da ta sanya turare eh famarrat ala qaumin ta wuce inda wasu mutane suke liyajidu rihaha don su ji kamshin turaren nan fa hiya zaniyatun ita mazananciya ce wa kullu ainin zaniyatun kuma duk wata ijiya mai yima wata mace kallon shawa mazananciya ta mazananciya ijiya ta duk wata ijiyar wata mace mai wa wani namiji kallon shawa mazananciya ijiya ta eh wata mace in ta kama kwalla ma idanu sai ka dauke idanunka su kuma wasu maza in sun kwalla ma mace idanu sai sun dauke idanunsu duk inda ki ga namiji na kwalla miki idanu kina mata aure ki fara da isti'aza ki fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ka kare ni daga wanga mugun mutum saboda min baki da bukatar ya kalle ki eh amma matsalar da akwai su mata suna iya kallon duk wanda suka son kallo amma shi bai sai ya kalle su ba malam Jafar yake cewa mata suna da bambanci da maza wurin iya kallo yace su mata tun da nesa suke hasko maka hitillunsu su gama kalle ka kakaf amma suna towa dab da kasar suke kansu bayan sun gama kalle ka kai ko namiji baka iya kallo ba kai ko sai ta yi kusa hakura masa idanu sai ta kama haka da ka gama tana haka tana nuna kallon ya isa sanai maka haka wayi kenan sai a kama mai itara na take amma tana nuna kallon yayi yawa in ba gane ba kuma sai kai ta yi sai a dauki kuma ba kawai eh to Allah ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta. mala ce ma'ana wa kullu ainin zaniya wa kullu ainin nazarat ilaiha bi shahwati duk wata ijiyar ta yi kallo da shawa fa hiya zaniyatun ita ta zama mazinanciya an gane ko ta zama ijiya mazananciya Allah kare mu ce kun gani akwai zina ido eh mace ta kama kwalla wa ɗa namiji ido eh saboda ni mina na zai saki mai haka da abinda ake so ga ɗaya mace ta zama mai wadatar zuci ƙaramin gatarin ka ya haisa raka bani wannan da zaki kura mai idanu ki damu da shi bai sa irin ki irin ki ba ta mai amma mijinki sai da ya diba cikin yan matan unguwa yaddar zoki ki ya ce ke haka so ki yi magana ya ji murya kina mai ya ga komi na kina mai sannan ya ce ke haka so so ke ko ga wanda kika so ga wanda ka sai ga wanda kika so wannan halaka ce Allah ya nuna taimake mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh